بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin alamin islamic foundation a yau muna ranar 4 ga watan ramadan shekara 1443 wanda ya dace da biyar ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya kare mu da kariyarsa ya biya mana bukatun 'yan uwa da suke roƙonsa ga irin bukatunsu wayanda kuma ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya malamanmu da suka karantar da mu da iyayenmu wanda suka riga mu Allah ya gafarta musu wanda suke raye kuma Allah ya sa mu cika da imani da mu da su gaba daya muna cikin za mu tashi kai a cikin suratul hajj ko a kan suratul hajj za tashi insha Allah kafin nan akwai tambaya daya da nake ta yawo da ita game da bayanin da muka yi a cikin suratul mujadala akan abin da ya shafi zihari idan mutum ya yi zihari da iyalansa kuma ya zo ya sake ta to wannan sakin da ya ba zai goge ziharin ba zihari shi ba saki ba ne amma ba zai yi a zauna da ita zaman aure ba sai idan an yi kafara idan mutum ya ga cewa yin kafaran na da nauyi ita din ma mai take mun tukun zan yi azumi sittin to shi kenan in kace ka sake ta ta tafi ne da ziharinta duk ran da kaje kace ka dawo da ita ko da bayan ta yi aure ne ta fita za ta dawo gidanka sai ka yi wannan kafara na zihari wannan shi ne na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاءوا يعصوا الله ورسولا ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر وانا سورة عن كلاسة سورة الحشر ني سبودا واتو يد أكي yi وإن tattara وأكتي yahudawa aka cife yahudawan bani nazir a kansu surar take magana wannan sura dai madaniya ce kuma kamar yadda ruwayoyi sun tabbata daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma da kuma almajirinsa shi ibn abbas yana cewa suratul hashir yana kiransa suratul bani nazir sura ce ta bani nazir don a kansu take magana wannan aya a wannan sura ayoyinta guda 24 ne kuma ta sauka ne bayan suratul bayyina kafin suratu idza jaa nasrullahi na daga cikin surori na kasa-kasa a wajen sauka akwai ruwayoyi da suka zo da suke bayani akan falala na surar da wanda ya karanta ta amma ruwayoyin duka akwai magana a wannan sura ana nuna mana wato idan mutum ya bar Allah to ya rasa komai wanda ke tare da Allah kuma shine ke da komai mu da Allah yake bayani a ciki bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillah wato ya tsarkake Allah yana wa Allah tasbihi bi ma'ana nazaha Allah yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ma fi samawati dukkan abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da kuma abin da ke cikin ƙasa duk suna wa Allah tasbihi suna tsarkaka shi sai dai kuma ba ma jin tasbihin nasu ne babu wani abu ba ce yana tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu duk dabbobi da suke kuka suna wa Allah tasbihi shi Allah ya sani yana ji abin nan jama'at ne ko abu ne wanda yake da rai wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayin sarki al-hakim mai hikima cikin abin da ke gudanarwa huwa alladhi akhraja alladhina kafaru Allah shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce wa Allah cikin Yahudawa min ahli al-kitab daga ahli al-kitab min diyarihim Allah fitar da su daga gidajensu li awwalil hasr a farkon matattara farkon tarewa da aka yi farkon haduwa da aka yi a lokacin aka fitar su Yahudan bani Nadir alaihim min Allah ma yastahiqun yahudu a duk inda yake yahudu ne sun yi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam matukar gaba jagoransu wato jagoran yahudawa a madina akwai ka'ab bin ashra akwai kuma huyay bin al-ahtab huyay bin al-ahtab yana nan tare da su a cikin yahudawa shine shugaba a cikin munafikan madina kuma akwai abdullahi bin ubay bin salul shine shugaba to su yahudawa a cikin madina gaba ɗaya yawan su ba su wuce mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ba amma sun fitini musulmai sun je sun haɗa kai da mashirkan makka don cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran musulmai su ne waɗanda suka haɗa baki akan idan annabi ya zo ya zauna ɗayan su ya hau kan dutse akan gini ya jefa dutse akan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ake cire shi amr bin jahash shi yace shi zai yi sai ga wani daga cikin su da ake ce da shi sallam shi bai musulunta ba amma ya kada ku yi haka don ubangijinsa zai ba shi labari ba su yadda ba suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubakar ga umar ga ali suna zaune sai wancan ya je ya haye kan sama yana shirin zai jefa wannan dutsen sai jibrilu ya sauko ya ce ya muhammad tashi daga nan daga jin haka annabi bai cewa abubakar da umar da ali komai ba kawai sai sun ga annabi ya tashi ya zabura kawai ya yi gaba suka tashi suka gudu suka sami shi ya Allah ba mu san me ya faru ba mun ga ka tashi ce jibril ne ya ce bar wajen kaga Allah ya kare shi kun sa akwai wasu sahabbai guda saba'in da mushrikai suka yi musu kwanton bauna suka kashe to akwai bakin yahudawan bani nazir a ciki abin da suke yayi yawa ga musulunci da musulmai da annabi ya yan zaman lafiya da su kar ku taba mu kar mu taba ku in wani ya zo zai taba mu kar ku taimaka masa sai dai ko ku taimaka mana in ba ku taimaka mana ba ku kar ku taimaka abokan gaba mu ma idan wani zai taba ku ba za mu taimaka masa ba sai dai ko mu taimaka mu kowa ya zauna ya gudanar da rayuwarsa wannan shine bonus na istifafiyat bainal yahud wal muslimin fil madina wannan yana nuna mana adalcin addinin musulunci da zaman lafiyar addinin musulunci wanda yace Allah marawaci ne wanda yace Allah fakiri ne ba abin da su faɗa ba akan Allah ba abin da ba su faɗa ba akan annabawan Allah amma musulunci yana gwada musu a zauna lafiya yadda muka fara karatu har za ka yi bacci sai wato da abin yayi yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su su bar madina ya aika musu muhammadu musulma ya je yi musu magana maza su bar madina da abdullahi bin ubay ya ji haka ya ce karku fita ku kyale shi fada yake in har muhammadu ya ce ku bar madina to mu za mu tura muku mutum dubu biyu su shiga cikin ku su ba ku kariya kaga mutum adadin su gaba ɗaya ma dubu da ɗari biyar ne sai aka ce za a yi musu ƙari na mutum dubu biyu kaga za su samu ƙarfi sai suka ji daɗi suka zauna ba su fita ba sai annabi ji labarin kyau ai ga abin da ya hana su fita sai annabi ya ce Allahu akbar sauran sahabbai suka yi kabbara shi ibnu ubay yana ganin musulunci kamar yana da rauni annabi ya ce to maza a kai musu hari amma ba yaƙi za a yi musu ba a ji a kewaye garin anguwa ce dama a cikin madina aka ji aka kewaye annabi ya ce ya ba su kwana goma ko su fita ko a shiga kuma in za su fita ba a yadda su ɗauki kayan da ya fi bayan rakumi ba kowane mutum ban da makami suka fita da rakuma 600 ke ɗauke da lodin kaya da annabi ya ba su kwana goma ba su wuce kwana biyar zuwa shida ba suka ce sun yadda za su fita sun ga abin da gaske ake sun jira su ibnu ubay ibn salul za a ka musu agaji ina a shiru an jira an jira alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitabi la yukhrijum lanakhrujanna ma'akum shikenan da suka haka suka fita da matansu da raƙumansu da abin da rakuman suka ɗauka sun bar wato sulke-sulke ba su wuce hamsin ba amma ta kuba wajen ɗari kusan biyar haka suka bari a cikin madina suka fita ya zama taimako ga musulmi to yayin da suka shirya din za su fita suna rubuta gidajen su din da kansu wani abin don su ɗauka su tafi da shi wani abin kuma don bakin cikin kada musulmi zai yi amfani da shi to haka ne Allah fi da su daga cikin Madina to shi ne anan Allah madaukaki ke bamu labari huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab Allah shine wanda ya fitar da Yahudawan ahli alkitab cikin Bani Nadir kenan kisa sun yana nan a cikin littafai na sira da yawa domin suna zaune na zawahi na Madina wato annabi sallallahu alaihi wasallam su a nufin su ko zai nemi taimako a gare su tunda suna da ƙarfi suna da sanin yaƙi Gama sun yi kuskuren wannan tunanin annabi ya ƙi ya nemi taimako a wajen su. sun ga annabi ya je yaƙin badar ya yi nasara ya je uhudu abin da ya faru na farko ya faru amma ƙarshe ne an yi nasara to wannan abin ya ƙara bakanta musu rai kenan musulmai za su iya cin karansu babbaka ba babbaka ko ba tare da mun sa musu hannu ba to wannan ya ba su bakin ciki shi ne suka fara makirce-makircen Allah kuke ce ma zanantum an yakhruju ko musulmi ba ku yi tsammanin za su fita ba saboda yadda suke da karfin wa zannu su ma sun yi tsammanin cewa annahum mani'atuhum husunuhum min Allah wannan gine-gine nasu za su kare su daga Allah ba za a iya cin musu ba amma ina fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu sai Allah madaukake ya zo musu ta inda ba su yi tsammani ina ka ce Allah ya zo musu ta inda ba su yi tsammani ba abinda sun raina ana aka tsole musu idan idan Allah ya ce zai yi abu to sai ya yi Allah ce wa ma da junuda ka illa hu kuma ce wa inna da lahumul ghalibun dundunan Allah su ne da nasara kai kana ganin karfin ta wani waje ne sai ga wani ta wani waje karfin zai zo ko kana ganin bala'in ta wani waje ne sai ya zo maka ta wani waje daban kai ka tara makamai da ka da mai gadinka da ka kar barawo ya zo kar dan fashi ya zo kar waye ya zo sai Allah aiko maka da bera runduna ce daga rundunar Allah wallahi bera sai zama bala'i kana da diabetes sai bera ya cije ka sai cizon ya ki warkewa me za ka yi zai zama dalilin ajalinka kai kuma kana da security da cc camera da waye bera ya zo ya shiga ya yi aikin hakan nan a kowane bangare shi yasa aka ce wanda yake so ya zauna lafiya ya miƙa lamarinsa ga Allah amma kace dibara ka za ta fi da kai wallahi baka da dibara Allah ya fidda mu Allah ya ce wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah su sun ɗauka cewa gine-ginensu za su kare su daga Allah abinda suke da shi na kaho Allah ya tafa ata kuma Allah min haitu lam shigo sai Allah madaukaki gashi na zo musu ta inda ba su yi tsammani ba kawai da zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ba su lokaci duk suka tsorata shi shine cewa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa tsoro a ta ga tsoro ma kadai runduna ta daga cikin rundunan Allah a yakin bazan Allah ya faɗa ai sanulqi fi qulubi allazina kafaru rukba idan Allah ya jefa tsoro a zuciyar maki makamin shi ba zai sai ba diga da ganshi ba su tabbata ba in jirgin sama ne har ba zai je sai ba wannan wato ka'ida ce daga Allah idan har yace zai baka nasara zai baka wani zai dauki bindiga zai yi harbi sai ya yi kukin ya ga cewa bindigan ya ki in ya jefar mummini mumini ya dauka kulot albasu da ba Allah ne yin ko kuma kawai ku je kuna yaƙi arzashi ya ƙare makiyanku suna da makamai da yawa kawai sai ku ga amination magazine gashi na a cike da amination ka dauka a cike ka buga kawai sai ka halin akwai wani da yake bani labarin a cikin yaƙe-yaƙen da ya shiga wallahi ya yi mamaki ita ya ga ikon Allah shi ya kare masa ya wai ga nan can kawai sai ga magazin a jefe ya ɗauka fanko ne da ya ɗauka a cikin kawai sai ya buga sai ya kama harbi to taimakon Allah yana nan a yake amma sai mu din mun tsaya in mun zama na Allah taimakon Allah yana tare da amma idan ba mu zama na Allah ba to za mu wahala maƙiya za su dinga nasara a kanmu a ɓoye a bayyane a hanyar da an sani da wanda ba a sani ba ga shi Allah madaukake sai yukhribuna buyutahum bi aidihim bayan Allah jefa musu tsoro a su wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b ya jefa musu tsoro sun zo yukhribuna buyutahum suna rusa gidajen su bi aidihim da hannayen su wa aidil mu'minin da hannayen mu'minin saboda mummunan niyyar saboda rikicewar lamarin su yayin da suka haɗu suka tashi tafiya duk abin da mabala su yi amfani da shi ba suna ɓata shi kaga irin wannan zuciyar ba zuciya ba ce akan samu a cikin sauran mutane mutum idan ya ji haushin mutum sai yawa mutum barna yanzu don Allah idan mutum ya zo yana so ya yi sata a motar mutum motar nan gilas a rufe gilas ɗin nan nawa mutum yake saya amma don wani abu ɗan kankani a cikin motar wasu ya fasa gilas wani kwanon haushi ya kuda ma taya meri basa saboda haka yayin da mutum zai yi abu na batawa wani to ya san cewa akwai sakayya a gabansa ko da haushi ne a tsakaninku ko da faɗa ne a tsakaninku kasancewa dama an ce mumini yabda ubin nihaya mumini yana farawa ne daga ƙarshe ƙarshen yake dubawa bayan zumba a ƙarshe mai lamarin zai zama gare ni Allah ya ce yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin suna rusa gidajensu da hannayensu ta ciki wa aidil mu'minin da hannayen mu'minin su kuma mu'minin ta waje suna rusawa don su shiga su kuma suna rusawa don su fita Allah ya tafi a tabiru ya ulil abusar ya kuma abota hankula ya kuma su basira ku lura ku dauki wa'azi da abin da ya faru da yahuda wannan walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a in ba don Allah madaukaki ya rubuta musu fita daga cikin garin Madina ba aljala shine al-khuruj min al-madina in ba don Allah ya rubuta musu za su fita ba la'azzabahum fid duniya, da Allah ya musu azaba a nan duniya tun a duniya sai an kakkashe su an kama su ribantattun yaki amma da Allah ya rubuta musu za su fita salin alin suka fita suka bar garin Madina wala walahum fil akhirati azabun nar kuma akwai gare su azabar wuta a gidan lahira inji Allah me yasa hakan yake samun su na'am zalika hakan da yake samun su ya kasance ne bi annahum saboda su shaqullaha wa rasula sun yi gaba da Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam al-mushaqa bi ma'ana al-mu'ada suna gaba da Allah suna gaba da manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar ka ce masu husuma ne tsakanin su da Allah da tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wa sallam duk abu na Allah ba sa so duk abu na annabin Allah ba sa so abinda al'umma za ta ci gaba ba sa so Allah ya ce to mun shaqillaha duk wanda ya saba wa Allah cikin abin da ya umurce shi ko ya hana shi ya zo yana shiga hakkin bayin Allah ya tozarta su to ya sani fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah shi mai tsananin hukuma ne ga wanda yake yin haka na'am ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلم رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير الله جل قدرته يتي ما قطعتم من لينة يا الأمة دادي بدا كتب ينكاوا من لينة daga dabino aw taraktumuha qa'imatan ko kuma kun barta tana tsaye ala usuliha kuka kyale ta to duk ya faru ne fa bi idnillah da izinin Allah wal yuqzi al fasiqin kuma don Allah ya bakantawa fasikai rai sune yahudawa lokacin da musulmai suka zo wato da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini sun kakkare wasu daga cikin dabina wasu kuma sun kona wasu kuma suka bari wannan an yi musu ne su gane cewa abun fa da gaske ake yi to shine Allah ya ce bayan da aka annabi ya hana su yanke dabinin sai wasu suka yi bakin ciki suka yi nadama suka ce gashi fa mun karye wasu dabinan wasu ma har mun kona su sai Allah ya natsar da su ya ce ba ku yanka wani dabino ba ba kuma bar shi ya tsaya da sai wasa ba fa bi idinillah to ya faru da izinin Allah da sanansa wal yuqdi al fasiqin kuma Allah ya yayi haka ne domin ya bakanta wa fasikai akan abin da suke yi Allah madaukake ci gaba da cewa wa ma afa Allah ko wa ma'afa Allahu ala rasuli hakan nan kuma duk wani abu da Allah ya kawo wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam min fa'a wato abu shine fai'u fai'u shine duk wata ganima da aka samu ba tare da yaki ba an kai farmaki kafin a shiga an yaki sai mushrikai suka bar kayan su suka gudu to wannan abin da aka kama sunan sa fai'u ne shine ma'afa Allahu wa ma'afa Allahu ala rasulihi duk wani abin da Allah madaukaki ya baiwa manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya dawo masa da shi minhum daga cikinsu ko kuma fa ma aujabtum alaihi ko kuma abin da kuka kai farmaki akan shi min khailin daga doki wato kun kai farmaki na doki ne wala rikabin ko kuma wani abin hawa to wannan duka kun yi su ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan da kuka yi wannan ku da fari ku ba ku kai musu farmaki ba ba ku je da doki ba ba ku je da wani abin hawa ba don ku je ku kawo musu hari amma walakin Allah ya sallitu rusulahu ala man yasha Allah madaukaki yana kora manzansa yana dora manzansa ne akan wanda ya so don annabi yi nasara da annabi ya zo gudu suka yi suka bari duk abin da suka bari suka fita wanda rakuma su basu iya daukawa ba ya zama ganima ga musulmai shine Allah madaukake ce to abin nan da Allah ya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam din nan to fa ba wai kun kai hari bane da dawakan ku ko da wasu ababan hawa a'a Allah dai madaukaki yana kora manzon sa ne akai domin ya nuna muku ikon sa da buwayar sa wallahu ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan dukkan komai na'am ma afa Allah ala rasulihi min ahli فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما kuma da aka samu wannan ganima na bani nazir wasu sun yi tsammanin cewa za a raba kamar sauran ganima da aka yi ake rabawa Allah subhanahu ya nuna cewa wannan abun khas ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam ruwaya sun tabbata daga bukhari da muslim da abu dawuda da imam tirmidhi da nasa'i da wasunsu daga umar dan khattab radiyallahu anhu yace kanat amwalu bani nadir mimma afa allahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam dukiyar bani nadir ta kasance daga cikin abinda Allah madaukaki ya mayar wa manzo sallallahu alaihi wasallam ne mimma lam yujafil muslimuna alaihi bi khayl wala rikab abinda lam yujifil muslimuna muslimin ba su kai hari ba da doki ko da wani abin hawa don su kai musu yaki wa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khassa wannan dukiya ta kebe manzo sallallahu alaihi wasallam ce kadai fa kana yunfiqu ala ahlihi mimma minha nafaqata sana zai ciyar da iyalansa abinda da zai rike su na tsawon shekara guda thumma yaj'alu ma baqiya min istilahi wal qira'i uddatan fi sabilillah sai kuma sauran abin da ya rage na makamai ne da sauran kayan yaki to annabi zai ajiye su ya ƙara wa sojojin musulunci karfi don aje a yaƙi da su kuma dukiyar bani nadir kamar yadda muka je khasa ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa asara biha al muhajirina annabi ya da muhajirai da su fa qasamaha bainahum wa lam yu'ti al ansara minha shay'a bai bai wa ansarawa ba sai wasu mutane guda uku fakirai cikin ansarawa kawai annabi ya ba su amma sauran annabi bai ba su ba ya bai wa muhajirai Allah ya ce walakin Allah ya yusallitu rusulahu ala man yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan dukkan abin da yake faruwa Allah ya ce ma afa Allahu ala rasuli duk abin da Allah ya mayar wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya dora sa akai min ahli alqura na daga abin mutanen alqariyu garin ruwa da aka je aka samu ganima a ciki falillahi to abin fa na Allah ne wa rasuli kuma na manzo sallallahu alaihi wa sallam walidil qurba da makusanta na manzo sallallahu alaihi wa sallam wal yatama da marayu wa ibn sabili ko wal masakin da kuma miskinai wa ibn sabili da kuma wato ibn sabil matafi wanda guzuri ya yanke masa me yasa Allah yi haka dan? kai la yakuna saboda kada ya zamanto dola ce tsakanin dola ce tsakanin musulmi ma'ana ma yudalu bainan nasi abinda ake juya tsakanin mutane kamar dukiya wani lokaci za ka ga masu kuɗi su ne suke juya abu a tsakaninsu talakawa su 'yan kallo ne to abin da Allah bai ya so ke saboda haka in mai kuɗi ya samu to shi ma ya ware a saukar na ƙasa na ƙasa mai saukar na ƙasa mai saukar sai ka ga na ƙasa can ƙarshe ma ya samu kafin kenan bai zama dole san benin azumi ya ba to haka ne Allah ya sa ya zamanto ya za a baiwa fakirai miskinai da ibnu sabil me yasa kai la kuna dola don kare zama to dula tsakanin aghniya yara kasiru min al-ulama annahu waridun ala sabil al-istinaf al-ibtida'i wa innahu siqa li bayan hukm shar'i jadid wannan Allah ya koro wannan bayanin ne don ya bayyana mana hukunci na shari'a sabanin abin da ake yi a da wanda ya saba da hukuncin da aka saba a wasu ayoyi da suka gabata gami da abin da ya faru na ganima wasu malaman kuma suna ganin wannan ayar kamar an shafe ta a ayar anfali yas'aluna akanil anfali kulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ajan lillahi war rasul anan ya bayar kira annabi zai duk abin da ya ga yayi daidai anan kuma ya ce lillahi wa war rasul ko Ma fa lillahi wa ما فضل على من أهل فلله وللرسول ولذي القربى Anan an وابن su haka. To suna ganin ayar آية ce. da ayar al'amfani Allah ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya kuma. don kare zaman to dula ce a tsakanin mawadata wannan annabi Allah ya shi dama yana yin abin da ya dace yana baiwa makusanta su banu hashim banu mutallib yana ba su a ciki da kuma yaran musulmai marayu waɗanda aka kashe iyayensu a wajen yaƙi su ma annabi yana ba su a ciki ya baiwa miskere kuma waɗanda ba su da hali ba su da ƙarfin neman abinci su ma ya ba su hakan na matafiya da guzuri ya yanke musu su ma annabi ya ba su Allah ya ce wa ma atakumur rasulu khuduhu to wasu da annabi bai ba su ba na ansarawa wasu sun ji wani iri wasu daga cikin muhajirun din masu suna cewa ya rasulullah baka bai wa ƴan uwa mu ansarawa ba mu ta kebe da wannan kyautan annabi ya nuna musu ya san abin da yake amma su ansara ba sai me yasa ba a ba su ba sai Allah madaukake ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ku to ku karbe shi ku rike wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya hana ku ku hana wannan an yi siyakin ayan ne akan maganar bayu to amma aya din al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab shi yasa malamai suna kawo wannan aya a cikin littattafansu yayin da suka yi rubutu akan riko ga sunna da nisan bid'a idan ana fada da bid'a za a dinga kawo ayoyi masu irin wannan kamar fal yahdari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna da wa ma atakum ar-rasul da qul in kuntum tuhibbuna Allah da su ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum abinda annabi ya kawo mana mu rike shi duk addini annabi ya kawo mana shi ba abinda annabi ya bari in dai abin nan za a samu yaddan Allah annabi ya bayyana mana shi mutum ya yi riko ga wannan ya ishe shi idan kace ba za ka yi wadatu da abin da annabi ya kawo ba to za ka rabu da abin da annabi ya kawo din don ba zai taɓa yiwuwa ka yi aiki da sunna kuma ka yi aiki da kishiyar sunna ba taura biyu ko ruwa da wuta ba su haɗu a cikin ƙwarya guda dole sai ɗan ya ji wa ɗan ciwo in ka kawo bida'a sai ka kashe sunna in ka riƙe sunna sai ka kashe bida'a ba ka zama sunna bida'a ba ko bi bid'a sunna a'a wa ma atakum ar-rasul annabi ya zo mana da addinin musulunci ya zo mana da sallah biyar farilla ya zo mana da nafil bilu ya zo mana da azumi farilla ya zo mana da nafil bilu ya zo mana da aikin haji da nafilan aikin haji da umra ko ya zo mana da uwa uba tauhidi kada ya ci Allah kar ai masa tarayya cikin bauta wannan abin ya ishe mu yanzu tauhidi kadai mu karanta ya ishe mu rayuwarka ka karanta sanin Allah ya ishe ka rayuwar ka karanta sallah da azumi da zakka ya ishe ka rayuwar ka ka karanta zamantakewa da iyalanka kasuwancin da kake yi ya ishe ka ka da lokacin da zaka je ka dauko abin da babu shi a cikin addini ka zo ka raba ka sa shi ka ce za ka yi aiki da shi kuma da yawa za ka duba duk inda aka bai wa bid'a karfi za ka ga an kashe sunna saboda haka a dage ai karatun sunna a fahimci sunna ba inda annabi bai koya mana sunna ba a rayuwa rigar da za ka sa abincin da za ka ci kwanciyar da za ka yi tashin da za ka yi shiga gida fita daga gida an yi maka mutuwa wani aka yi wa mutuwa ka je makabarta ka je kasuwa wani addini ne wanda ya zo da irin wannan shirya gaba shi ne wani bai hudu yake cewa salman al-farisi allama kum nabiyukum kullu shi addini annabi ku ya koya muku komai salman yake hatta al-khira hatta shiga bayan gida annabi ya koya mana yadda za ka yi tsarki annabi ya koya mana to annabi bai manta ya koya maka tsarki ba bai manta ya koya maka ya zaka kwanta bacci ba bai manta ya zaka tashi daga baccin ba ya zai manta koya maka wasu abubuwa wa ma kuma ar-rasulu fa khudhu duk abinda annabi ya kawo muku ku riƙe shi ku koyi addu'o'i na sunna addu'o'in safe addu'o'in yamma addu'o'in bacci addu'o'in fita daga gida addu'ar shiga kasuwa wani gashi na yana kasuwanci shekara 20 bai san addu'a shiga kasuwa ba kuma musulmi ne kuma zai ce yana son annabi in an ce ina masu son annabi zaka ya daga hannu amma kuma sai kaga ayyukan ba su dace da na annabin ba mu karanci musulunci tsantsa din wallahi duk gaban da makiya addini suke maka to ba suna maka don wani abu bane don kana so ka san addini na gaskiya amma kana wani shirme wallahi ba ruwan su da ba ruwansu da kai za su taimaka maka ma wani lokaci ma za su taimaka wa waɗanda ba sa son sunan annabi sallallahu alaihi wasallam don su rike taku domin idan aka rike sunna din nan to za a yi gaskiya in za aka rike sunna za a san hakkin da ya kamata a baiwa wanda za a baiwa kai za ka san naka mai shi za ka san nashi ka duba annabi hatta yahudawa ya ba su hakkin in ba sunna ba ina za ka ga wannan saboda haka mu yi rubuta abin da annabi ya kawo mana abin da annabi ya hana mu mu ya hana mu bid'a ya hana mu shirka ya hana mu fada ya hana mu zalunci ya hana mu danniya duk abin da ya hana mu kuma abin da ya zo mana din nan mu rike shi a hadisi ya ce ma amarku bihi atu minhu mastata'tum abin da na umarce ku da aikatawa ku zo ku aikata shi gurgurdan iyawanku amma mana haifi kuma anhu ma na haifi kuma an rufashi ta nemo abin da na hane ku kuni san shi bai ce masa fatun ba bai ce gurgudun ka za ka nisanta ba na hanawan ka nisanta na aikawan aikatawa ka aikata gurgudun ƙarfinka domin ƙarfinka wajen aikatawa din ba daidai kake da wani ba amma bari fa bari akwai wahala ne an ce karka shagiya karka yi tata karka yi sata ba yanzu shan taba shan ne wahala ko bari ne wahala shan giyan ne wahala ko bari ne wahala yidin ne wahala ka rike da yatsa kana ja za ka ga yana ja ɗin zai rike ido ko ba haka ba ne ba wanda yake ja da sakin fuska da murmushi daga nan haka yake ja kuma in akwai waɗanda ba san yana sha ba sai kaga zai koma gefe can ya je zauna sai ya sha ya sha ya goge kurkura bakinsa sai dan fesa sa ya zo eh eh ko ya sha minti tom tom amma duk da haka in yazo yana numfashi din zaka ji ai wanda ya shiga din yana fita a numfashi kuma haka zai zo da matarsa haka zai zo da mala'ikun Allah haka zai shigo masallaci ko don wannan kadai ba za ka bar jan saba ba mala'ikun Allah za su cutu matarka tana cutuwa kuma hayakin nan in ya taru ba in baka yi sa'a baran da ka mutu wannan da tin zai dinga fitowa yana bata likafa ne musamman matala na duka abu cutarwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne don ya halatta mana abubuwa masu kyawu shi yasa Allah madaukake sifanta ji yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith ya halatta muku abubuwa masu dadi ya haramta muku abubuwa masu cutarwa duk abu mai cutarwa annabi ya hana mu jumlatan ko tafsira a jumlance ya nuna mana duk abin da zai cutar da mu da mu yi ya hana ba sai annabi ya ce maka karka sha taba karka sha jinki karka sha matala karka sha wiwi karka sha ba haka bane in haka ne kenan eh, addinin ba zai ba zai cika duniya ba a duk abu mai cutarwa a nisanta sai mu duba giya yana da amfani ne taba yana da amfani ne matsala yana da amfani ne janki yana da amfani ne wiwi yana da amfani ne tramol yana da amfani ne benelin yana da amfani ne duk ba mai amfani ciki za ka ɓata kuɗinka za ka ɓata lafiyar jikinka za ka ɓata mutuncinka za ka ɓata sunan mutanenka gum ne eh. na manta ma wani ya tuna min wai in yi magana wasu suna da azumi ma suna amfani da gumu wai tunda wai shi ba hadewa za su za su gurbani su rike a baki su yi gumu ko ba daidai ba ne mu tausayawa kanmu mu duba irin talaucin da muke ciki mu duba irin rashin kulawa da muke ciki ba a kula da kai ba kai ma ba za ka kula da kanka ba a irin wannan talaucin da kake ciki da jahilcin da kake ciki ga rashin sana'a ga rashin jin daɗin rayuwa ga rashin kwanciyar hankali a duk wannan ɗin kuma ka je ka ɗauki wuyi ka sha ka je ka sha benali sai ga yaro kawai gashi na iyaye sun sa masa tsammani zai amfane su kawai yaro ya zama ta fitinin yau shi ne a police station gobe shi ne a prison gobe an kawo ƙara ɗanku ya yi mana kaza iyayen da suka haife ka don su baka tarbiya ka amfane su yanzu kai za ka so a ce ɗanka ya zama irinka kuma iyayenka da su 'yan wiwi ne da benelin ɗin da za su haife ka haka saboda haka mu shiga taisaye mu a gyara ka tausaya wa kanka kafin wani ya tausaya maka الله يتام العج وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله كجيس أولاً ألا إن جاء الله إن الله شديد الإقاب بل لألا أنا لسلني أكوبة نعم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسولا أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المصلحون Allah madaukake ce wannan abin da za a bayar din nan lil fuqara'il na za a baiwa faɗiran muhajirai ne muhajirin sune waɗanda suka hijira daga makka zuwa madina a musulunci an yi manyan hijira guda uku akwai hijratain ila habaja akwai kuma hijira babba zuwa madina lokacin da tsananin mushrikai ya tsananta ga musulmai a cikin makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su je kasar habasha yace zahabu ila al-habasha fa inna fiha malikan la yudrim indahu ahad ku je habasha a garin akwai sarkin da baya yadda a kowa a wajen shi sai musulmai suka je can ya karbe su sun zauna a kasar da mushrikai suka ga haka suka sake tura mutanen su musamman amr ibn al-as yaje wato akoro musulmai zuwa makka wannan bai yi nasara ba sai aka yi musu ƙaryen cewa ai mutanen madina makka duk sun musulunta da suka dawo kuma suka tadda azaba wasu suka koma wasu kuma suka zauna wannan hijira ta biyu kenan to hijira ta uku shine hijira zuwa madina to wannan aya tana magana akan hijira zuwa madina ne kuma wannan abin za a bai wani lil al muhajirin ga fakiran muhajirai alladhina ukhriju min diyarihim innan da aka fidda su daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu ba don komai ne aka fidda su daga gidajensu da dukiyoyinsu ba sai don sun yi imani da Allah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman yaddan Allah da kuma wato falalansa fadlan min Allah falalan Allah wa ridwana da yaddansa suke nema shi yasa suka fita a wannan halin da suka fita din nan wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakawa Allah suna taimakawa manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana yansuruna dinallah suna taimakon addinin Allah wannan shine taimakon Allah taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma a cikin isar da sakon Allah ga mutane wa yansuruna Allah wa rasula Allah ce ulaika humus sadiqun wa'annan sune masu gaskiya wanda suka fita daga jin dadi na duniya yayin da aka tashi hijira mushrikai suka hana su suka ce ba za ku fita da dukiyar ku ba wasu ma ba ƴan makka bane zuwa makkan suka yi suka yi kudi kamar su suhaib ko sai aka zo gashi nan mushrikai da suka hana suka ce dukiya kuke so eh to an bar muku dukiyar suka bar dukiyar da gidajen da komai da dabbobin suka fita da kalmar su ta la ilaha illallah shine Allah yake cewa akhruju min diyarihim wa amwalihim an fidda su daga cikin gidajensu da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman yaddan Allah da falalarsa suna taimakon Allah da تيمكن sallallahu alaihi منزول صلى الله ce وسلم التي أولئك هم الصادقون وينصرني ما gaskiya. a cikin aikin da suka yi sannan kuma bayan su muhajirai Allah ya ce wallazina tabawwa uddara wal imana sannan akwai waɗanda suka tanadi wato dara gida wal imana da imani sun shirya gidansu don annabi da sahabbai su sauka sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa da suka ji annabi ya fita daga makka ya ya doshi madina suka dinga fita a zafin ranar nan suna hawa kan duwatsu kan Eh, itatuwan dabino suna hange daga nesa ko annabi zai zo zafin rana ya koma da su gida ana haka ana haka sai ga wata rana wani bai hudi yana kan bishiyarsa da dabino sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane sai ce ya ku mutanen madina ga wanda kuke neman ya taho <clears throat> suna fitowa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zo to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da farko ya sauka ne a can ba. kafin ya zo ya sauka a nan cikin madina da ya shigo madina ma kowa yana cewa annabi ya sauka a gidansa annabi ya sauka a gidansa bai taba ganin annabi ba amma da ya gan shi yana son shi fiye da son kansa da iyalansa haka suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya to sun tanadi gida da imani min qablihim gabanin su ma'ana gabanin masu hijira su hijira zuwa madina to wannan tabawa udara wal imana min qablihim din me suka tanada gabanin su addara wal iman din ne ko kuma addar din ne gida sun tanada imanin ma sun tanada domin a lokacin da aka yi bai'atul aqaba al-ula wa thaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki musu ibn umair ya je madina ya karantar da mutanen madina musulunci mus'ab ya je yana karantar da musulunci ga sunan wannan ya musulunta wannan ya musulunta wannan ya musulunta kafin annabi ya hijira zuwa madina babu wani gida daga gidajen madina face musulunci ya shiga ko dai mutanen gidan duk sun musulunta ko wasu daga gidan sun musulunta ka kenan sun tanadi imani kafin annabi ya taho yuhibbuna man hajara ilaihim suna masu son duk wanda ya hijira zuwa gare su ba su da zabi a wannan dan birni ne wannan ɗan ƙauye ne don akwai masu hira cikin garin makka akwai ƙauyawa da kaga na birni ka sani da kaga na ƙauye ka sani da annabi ya zo yana haɗa ‘yan uwantaka tsakanin muhajirin da ansarawa wani ki test ɗinsa daban ne bai ce ya rasulallah ni ka ɗan bani wani mai tsafta tsafta aka bani wani mai ɗan kaza kaza ba zaɓi duk wanda annabi ya ce wane ka je da wane an gama kowa yana farin ciki annabi ya haɗa shi da kaga kenan yuhibbuna man hajara ilayhim suna son duk waɗanda suka so wato suka hijira zuwa gare su sannan wala yajiduna fi sudurihim haja ba sa samun wani kunci a cikin zakatansu mimma utu cikin abin da aka baiwa muhajirai su mutanen madina gashi nan an kawo mutanen makka sun shiga gidajensu to idan za a ɗauki wani abu a baiwa mutanen makka ba su ce ya rasulullah ai mu muka ba su gida muka ba su sana'a muka ba su kaza ai da mun ya kamata ka baiwa ba sa yin haka suna Allah Allah ma annabi ya ba su wala jiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wannan arwa al an samu a cikin mutanen Madina akwai lokacin da wato wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce ya rasulullah asaba da jahannam kunci ya same ni annabi ya aika wajen iyalansa akwai wani abu ne za a bai wannan mutumin suka ce babu ba abinci a gidansa da za a bai wa babu zanen sallallahu alaihi wasallam ce ala rajulun yudifu hadha ar-rajul al laila. ina wanda zai sauke wannan bakon yau da dare nan ya zama bakon sa a gida sai mutum ɗaya ya tashi ya ce ana ya rasulullah ba an sare ce ni ne ya manzon Allah zan ba shi wuri ya karbe shi ya tafi da shi gida yana zuwa gida sai ce to da matarsa ga bakon manzo sallallahu alaihi wa sallam kawo abinci sai matarsa ta ce wallahi ma an dana illa ko ba mu da abinci ba sai abincin yara mu kan mu din ba mu da naci sai na yara sai ce kawo abincin yara idan kika ajiye abincin gaban mu ki je kamar zaki gyara fitilan sai ki kashe ni in nuna wa bakon kamar ina ci shi kaɗai ya ci abincin yara an sun yi kuka ki lallashe su yi bacci haka an ajiye abinci a rufe ba ko bai ga mai yawan abincin ba ta je mata zai kuma za ta gyara fitila sai ta kashe shi kenan sai bude bismillah ba ko ya sa hannu yana ci ana tura masa yana ci ya cinye abinci shi da matarsa da yaransa sun kwana babu abinci me yasa yayi haka tambaya nake me yasa yayi hakan eh imani mu ba mu da shi nan muna da shi kana yin hakan to ka kare ta kanka kenan makocinka yana da yunwa kai ka koshi kana da na gobe shi na yau mu bayi da shi ba ruwanka da shi kuma daɗi ma kake ji da bayi da shi baka ki ba ya daga gidansa kallaya to da sai ka hada da kabarinsa maka saya Allah ya sa mu gyara wannan sahabi haka ya rike wannan bakon da gare waye sai kafin su zo Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru suna zuwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai laqad ajiba Allah min sani'ikuma bi zaytikuma al-bariha Allah ya yi mamakin ku yadda kuka yi da bakon din nan jiya da daddare ba mamaki na rashi abin da baka sani mamaki mu da na Allah ba ɗaya bane kai za ka yi mamaki abin da baka yi tsammanin zai faru bane in ya faru Allah mamaki siffa ce ta zatin sa Allah ya san cewa wannan bakon a gidan ne abincinsa kai idan da za ka bincika wallahi za ka yi mamaki kafin bakon ne ya zo fa Allah ya tare da masa abincin yaran nan ba na yaran bane da yaran nan sun ci maza su yi abinci ba ka tunanin kai ba ka da niyan zuwa wuri Allah ya sa ka je wuri kuma a ce bismillah ka je ka sa hannu ko kuwa jinka da kuma aka aje maka dan sai a samu wasu baki a doka a ba su kai a ce in ka ka zo ka zo da biredi don baki sun ci abinci rabon su suka ce ko zai sauka a gidanka ne da rabonsa kada ka yi masa rawa wa yu'thiruna ala anfusihim suna bibi da ƴan uwansu akan su walau kana bihin fasafa ko da suna da bukata tsananin bukata a filin yaki an fadi wannan ya fadi wannan ya fadi wannan ya fadi an zo za a bada ruwa in an kawo wannan ya ce ku kai wa wancan ya fi da bukata aka kai masa ya ce ku kai wa wancan duk kowa zai tura wannan da aka zo wa na farkon ya riga ya mutu ya fi da ɗan uwansa a kan wa yi tsiro na ala walau kana bihim khassa to kai yanzu kaga sunana za a bani kwangila ba naka bane fa kwangila amma za ka je ka yi bukulu ka ce a bashi a me yasa a shi ai baya fatin a abin ai ya zagi man cikin kalafi ai ya ne kar a baki wannan kwangila kuluba yadda ake bukulu a tsakani yau da za a ce ga wani za a nada shi minista a ɗauki wani za a bashi minista da bakinsa inda a garinku ne damakin abu a ce kai ne ko in ba kai ba ne zama a gidanku in ba gidanku ba a anguwanku in ba anguwanku ba a garinku za a cire wani a garinku ɗan gari kaza ne ba sai ku zo ku yi masa barka Allah ya taya ka riko ba to ana cewa wane ta ce ni wane bai yi ba ba zai a ba zai yi ba a hada a hada ai kungiya a taru ina za a je za mu je Abuja ba zai wallahi ba za mu yi ba ko da Allah ne ya kira shi ba za ku yadda ba to ba wai yanzu mu bibita wasu akan mu ba a'a mu so kowa ya samu yadda muka so ma muka samu ma ya gagare mu to ka duba yadda sahabbai suke isar mu kwatanta fatashabbahu mu kwatanta mu kamanta mu rage hasada mu rage kwaɗayi mu rage buri yanzu wani da yake buƙatar taimako da baka taimaka masa idan kai ne a matsayin shi ba yanzu kai ne ka zo kana neman taimakon aka hana ka za ka ji daɗi to me yasa za ka ce a hana wani ga sifar imani wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa Allah ce kuma wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya kiyaye kansa yuka shuhha nafsi wanda aka kiyaye shi rowar kansa to wannan mutumin ya rahota wanda Allah ya kiyaye shi daga rowa ya kiyaye shi daga eta ya kiyaye shi da wasu abinda za su bata masa imani to gaskiya ya rahota Allah ya kare mu ya sa mana son juna da fifita bukatar juna akan bukatar mu walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa